انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين حقيقه mun saukar da Alƙur'ani a cikin daren lailatul qadari shi wani dare ne mai yawan alherai kuma haƙiƙa mu mun kasance masu tsoratarwa da wannan Alƙur'ani.